Yanzu kuwa sai batun wani malamin jami'a da iyalansa ke kukan cewar tsananin wuya da ya sha a hannun supervisorsa da ke duba shi a neman digirin digirgir shine suke zargin yayi sanadin rasuwar mahaifin nasu. Wani lamari mai ban tausayi ya ja hankali matuƙa domin marigayin mai suna Ma'az Muhammad Ahmad malami ne a sashen koyon turanci na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wanda kuma ya nemi faɗaɗa ilimi wajen yin digiri na uku wato PhD a jami'ar. kuma sai aka haɗa shi da wani farfesa uban karatu masanin balagar turanci mai suna farfesa GY Sadiq. sai dai wannan marigayin ya shafe sama da shekaru goma sha uku yana karatun digirin na uku amma a zargin da suke yi sai shi farfesan ya gada sallamar saballe buga masa hatimin ya kammala ba don haka ne ta samun matsalar damuwa a ƙarshe ta kai ya yanke jiki ya faɗi ya rasu iyalansa kuma suke zargin cewa wancan bakin ciki na rikon zafi da farfesa ya masa shine sanadin rasuwarsa kafin rasuwar marigayin da yi ya taɓa rubuta wa shugaban tsangayar su wasiƙa yana kokawa bisa yadda wannan farfesa ya masa rikon tsauri wasiƙar wacce ya mata take da cewa neman a sauya min farfesa gy sadiq a matsayin mai duba min aiki na na phd ya ce tun shekarar 2011 na samu gurbin yin digiri na uku amma kuma wanda aka bani a matsayin babban mai duba aikin nawa ba shi da niyyar bari na na kammala shi kuma bai yi wata suka ba a kan gundarin aikin da nake yi a saboda haka ne ma na fi mai da hankali kan yin aiki tare da karamar mai duba aikin nawa aikin da na aika masa na ƙarshe ya zarce watanni bakwai bai ce min komai ba ya tsaya akan ƙananan gyare-gyare a cikin fiye da shekaru shida da fara aikin gashi kuma ya maishe ni tamkar boyi-boyinsa duk sanda yake da ganin likita a asibitin idanu na maka a nan kano sai na yi asibanci na je asibitin na kama masa layin ganin likita haka kuma idan ya shigo ni ne nake zuwa na ɗauko shi daga inda yake na kashi asibitin na tsaya ya ga likita sannan na ɗauke shi na mayar da shi wannan tiritiri da nake yi da shi fiye da shekaru biyar da suka gabata bai sa ya tausaya ya mai da hankali ya duba min aikin na ba Wani lokacin ma yakan yi min waya na saya masa magungunansa, kuma hakan zikau nake sayo masa maganin ba tare da ya biya ba, sai dai kawai a wasu lokutan idan kuɗin da na sayi maganin ba nawa ba ne. Sai na aika masa da asusun ajiya ya turo min da kuɗin. Shekaru shida kenan ina yi masa wannan wahalar. fargabata ita ce matukar zan ci gaba da yi masa aikin boyi-boyi to kan ba zai mai da hankali wajen ganin na kammala wannan aikin ba kuma a dalilin wannan wahala yanzu na fara fuskantar matsalolin ciwon damuwa don haka nake roƙon taimako a ceton daga hannunsa. To a wannan gabar ne na yi ƙoƙarin je daga bakin shi farfesa, amma na kira shi bai ɗauka ba, na kuma aika masa da saƙo bai amsa ba. Haka ma na yi magana da shugaban ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa reshen jami'ar ta Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya ce ya san da mutuwar marigayin, amma ba shi da masaniyar wannan wasiƙa. masauraro za mu ci gaba da bibiya don samun martani daga hukumar jami'ar da shi kansa farfesa gy sadiq ko allah zai sa ya yi martani to wannan kenan